الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إلى النطفونية ماتش 2015 كالندر الميلادية نيكاتين زو gbọ́n bí ogún daga katon littafin alkawa'id wal usul jami'a ya a sheikh abdurrahman ibn nasir asadi rahimahullahu ta'ala mun ga alƙa'idatu saminatu wa salasun annahyu yaqtadi al-fasad idza ada li zati al anhu aw li shartin aw wasfin fihi annahyu kikan yaqtadi al-fasad wa la banini iza adat abike wucina kanun gaje ban li zatil manhi anu dajin ba yan wucina kanun aw li sharatin ko sharatin gaci aw wasu fi ko sifan gaci da dabona <clears throat> na dan go chuyo na da muhimmanci sarawi na e, tokunci na jidoku na ɗaya e, bona e na asihatu da jutayen bi alfasadu nyinyeye niniya enaji laban alaka mulwabi iya jibo nudan nga malaman ya hanabila ji ce shugun ya wujan gafara a je ka'ida na ga annahu yaqtadil fasad bi itibari zatil manhi anu aw sharatin fihi ikan aga ga ayyukan wucin lauga kiyo yan wucin ganyi ga waje gane ku a magana lole a magana ga wace ga ta zuwa ne ga abin zufu ci ga beji jiwun amma daga na uka na kunce lagos wuce gani misali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gan, a agina na yi ga a gama ba da alhaidu takudi salata wala latakudi sau ko Eh, in ba ba da hayi ta kudi so mula ta kudi salat amin kila zane jin hayi lana nga sal nga azun ga mawa ga sallah yo na na isha gan zamani annabi ne wuce fe da wani umaru bi qada'i siyam wala umaru bi qada'i salat a caja jan forogan ya lazun ya ga maye jan forogan ya lasalla ga wale gan hadisin na gba ne laugan ezage jan e ya lawan ajiki ya wọn aji so izayi zagi shishi wọn alulaji wọn yi wọn yi e kama digi wọn fati agbaje wọn sura agbaje wọn da ruku azkaru e ruku shi wọn ajiye ko wa ɗirtu sami Allah liman hamida wa hamdan kasiran ta yi wa mubarakan ya da karshe wuke da sujada wa ga sujada ya ji wannan ɓata jimbe jawa alkibla ko ji hankali wasu a wujen wasu yi gudu jimbe turjama'i Wuje hankali otu wato kuranu gbaje musamman yi Wuje hankali a zanen kyatu na fila ya ji kami ji ta sallah wuce Wuje otu a wace ya ji na masjidi na babu buje ko masalaci ka babu bujo ngole karshen falalaga da wani ko to zanen na in ba sallah nan wajen da ana na jinge kashi wajen ya sallah zanen ya ebo kibo ebo na annahayu ya kuta bil fasadi ke kana kana wani laif da dawo ya fasadi dago yabo na kika na kuna wulo unje bajilul li zatil mani anu salla bai ta cin ga gunga jima ko laji wa ko misali banin nan bi sa sallama ga na na shi ka kunu sai jin ayla nan ga if ali ma if alil hajj wa gaji wulo tuye ne zane jin haji ne jina min gairi an la tatufi bil baiti a gaidi tawafi ka ba mu ga jiki ma ga ji tawafiyan kaaba ma wale izaga e ibi haile ba ce bi tawafiyan kaaba ibada wacce ga gwabi a gwabi e bone na yi na nan wuce bajablo la li zatil ya nu inda wafatawa na shekul islami ibn taymiya biya e etiyan al-ibtiraru yalla mariyan zagina adan zanko jama'a shi ashewa ga gashe badalwani in zagin na mai jin haila umala ji tawafu lifada tawafu lifada magana tawafu rukuni ya hajo a magana ga zanne ja kan zagin na halika kuna wajen haila zo ne nolin wa kos ne wala ya jama'a kama a magana ga zanne ja ta allo yayin zagin na suka tawafu lifada ji mutu ci ruji ngai la ji zo ci ruji tawafu lifada Mutu ci ruji aminci da ya kuba wani wujan hankali to haɗu to kuba shi balo sha haliri ne bi ta ya ciya fatawa ya ciye kiwo. ya ciye jijiyan a cingago amma a legan da exceptional cases ko wajiga ne ako? wale ga ya ce kai da yan na ya kadil fasad idza adat li zatil maniya anu aw li shartin aw sun fihi ebona ala ga ngole mu'amala shi dabo wace shi dabo ko e tundo ci dabo musulunci kan made yi fete ba kibo ebo na yi na ta ci bonin ba ni wace geyi a bai bai'a wa harramar riba e kun be shi shi sai cula jan halalli umar balaji ke umar balaji aramu. e eh, zabe ya kun shi ganci na sukun ce jan algusu da bu. ngole e na kun wace jan algusu da ngole na ukan wa magoji nga ji ke nga yi ebe na nabi ga man gashana falaisa minna sanin gajin algusu na unda mini ba ko zai beji bai garar ngoli asale bai ujayi amma garar na daba na suku wani ko la laji ganewa coci mai lata ku amma lakum bai na bil batili e gaji dukiye e be doje tiya no da birbiri ma ya je ya ma je fanki ma ta ba lakum min nisa masna su la sauru ba ku wa wula ya ma minkum wa salihin min ibadikum wa imaikum amma ni nikahu shigar ìyàwó lasista wa sísá wọ tun lasista ni tó ńlá sísá mun ìyàwó ìsàdékì mú wani tàkà ní ìbomú wọ́n lè anàtọ́ kàn so ẹ za àdì ànà jìn bí ẹ̀gán wọn náà jìn àwọn wọn ìyìn anabiga la shigara fil islam shigaru da musulunci ba na annabi sa sallu ani shigara annabi sa sallam ka shigar ko ni ka kahul mutaci musulunci jikiya musulunci wukan habbi fali yani wale ga yan na shi unje bajilo li za tilmani ya nu kuyo ko misali yan na ji makan ibada wannan yan na shi balo za tilmani ya nu na azun ya idi fe ifo e idi ifo e idi e zai fi azun ngoli azu fe genyu asali ko ana diga zane ga fiya zu ya fuwe ne busu ko su ga kis ga zawo lafiya be ne ya sabai ko bi sa sallam ga to shiga son to eh, shiga son muli azun yami yo wa na di zubi mi so kuma ga gbai tubo annabi sa sallam ga ya ko da janna ne ga rayyanu na zane je fiya ne ga da ko ci ga da ni jannabu amma fa all falalar na sun gida na fa a na bi kanai za ta zu ya fuwe idi na so ya fuwe idi ga da be ya za ta su huru gi wuce ibe niye wuce azun fe har ka kuma gidi a lone wuce hankali wato a lokacin da bata ma wa kan shi ta masace fe to yake ka fe ji bada fe ji kaza fe ji kaza fe ji kaza fe ji kaza na je lade silenya balle fi wace biyo be jijin yirin ne yabo na ne bi an da sokan anabi kana fiya zuyan idil fitiri na anabi ma na fiya zuyan idil adha nan ga ji gani ko ezo to maga zuye fuwan na fiye wu make ya wadi jalici a ke goguwa ko ena mai misali yan misali yan yanayi mani a hannun mu'amalat yau ukudi nan sai zane da ihramu wani layawu fanin ko layawu ji a na biga layan kihul muhrim wa layunka e bago da ya e zaga na ajiye wuce yin zagin da ci fayawo wale gan ya yawo fanin wa jikiyar wata yake ikfektin e doruwa umma Allah yin zagin na ji halalli yin rayuwa yin da yi miya bal in zagin na wuce ajinabiya tun anubu nga di ana ko hmm. ebe ni a saru yin agreement yin al'akudu wọn alata ci wọ ebe ni ya ji dabo yin ni uyo na wagu ji ba na e kamar labu dan wuri na kuyo ko ngama la ilimiyar e kawai bibe ilimiyar e usuli man ngwe man yi ɗanwe likali ngoyi mufuti ngwe yu ɗanwe mujita yi ngwe yu ɗanwe da nije ya fata waya ce na wazi da jonon goya ɗin waye kace wa gani e gaba ɗaya kama biyar kike malami tu gani wa gaga gan baba wọ́n ṣe báyán àyà ní tó ilé iná ọ̀gànlá ní it sound what it sound simple ko àmọ́ ìpínlẹ̀ lábùngbà nínú náà iná ọ̀gànlá ní nafa bàbá náà hmm. ẹbá náà wọlé ní ní ogun tó báyìí mutum malu yawa kashi aji sunna bai doji wo ko aji jima'i bai doji wo ko mun ya can ebo ya ni gba ni ga jima na wa ya ba na ni na wa wani ko sista wuji na wani ga idan duyi na in zagi na jeli ba ni ba ba jeli ba ni zagi na kashi izagin na lamarin jijiyu fi su tufuwa fun da sauransu wa lababa gina gbani na ni gina na ade freedom na a tiya ka da na elo emobe na sai da kiyan sai da izini ya ba ne zamu ya ci ma da mariyan gina na wabiya eji maga tiya tashin abubuwa na su ba ji ne ga yi babayen yi wucin ngole ku lafazin ni na wala ya ni a wo pa ko da ni ja se ba bi ni ye doji na ngale ni pata pon a se wa gan e za di tantance lamari da yazo ko a ti amman jike gaggabe etiyan enaga kan ka guje malu alma lo za ti ne mani ya nuna an gole bayan nan a gan a kawo kuma zane dan ne dan wani an gole ne kawo o to beta cin ga ciwo a gan ganye azu ye foyi din ngole e ya azu bai gaga ko mm. da sauransu mutan nan ka ga wuce je ballo za ti ye wuce wani ko lo ko lo maje ballo sifan maje ballo sharatin da cin da dabona yadda ci biyu na e e da kan amma wuce alaka biya amma wuce wuce bai ci ta cinya nan wale ga halin nan man jigagan ke misali banin nan emina yi nan nga bai zada ji sallawo nga jiga na ku wada ya yi yi gobe zai wace ji sallawo bo shi ki hukunci sallawo yau waya de sallah wa wa ka salla ga sallah ji ga la de sallah oje amma wa de le fiye ni no yina a ga ga wa de salla ya e na e yiyin na un uje bolo zatiya salla da kita tuna ko misali bayanin nan e zai wula ke wayo eh wuye yi po die yi o po fi o ko de ka to fi o ko fun rediyo ko fofe ji Allah ka bar mai waji sallah nan ki sallah zan nan sallah zan nan ga sallah ji sallah amma wani yi kpana a ga sallah wanya ko la ji eh zane shishi wuci kunci da da ijabu ijabu ne za ti lawo de la fi nan bo ndu ndu soku ndi ya kufi ya ku fo ya e ku ta kabiru ya sallaji kidan najin waje laden sallo ne amma kiyo wace da lafiyan enu yi nan bayan ya nufi sa sallo ga masu sallo min alkabai min alizari fafin nari in ga da karkashin hukunjo na sofin nari zane ci da taka da ma taka wuce baki wuce ji sallah in ba wa adi sallah kashi wa adi sallah e ganin gbaka ganin wa adi sallah da kiga sallah ji gina amma wa ce je lefiyan tsakanin don ce bakin nan kuyoko ko ebe na nnaji uje bolo zati mani yanwa ko yeji ngani we yiri ne ko e bogo ngamala masala no ci dabo nda alaka da ganne na shi mashi gini ci bona especially da hadisi ne la tayyibun la yakbalu illa tayyiba na a tela gabe kin kunce yin zane da dan kin wuce de wato masallaci nan kin kunce ce zane da ji kaza ta ji kaza nan yau le ku manji da bane ji gan agwa nan ya waki boye ne la tayyibu la yakbalu illa tayyiba manji ma da bane gan no agwo amma la ga ke ma di lesiya lesi na noji nan wakalo jami'ul ulum wal hikam ibn rajab mo clarification yace mas'alayan hadisi ne la tayyibu la yakbalu illa tayyiba wa la amara al-mursalina wala mo bayani biya wai tiyan ya gan wucin ga ji gane ku so ah, a annabi sa san ga la yakbalu Allahu salata haidin illa bi khimari sai ce go sallayin zagina ajin ba bali janna sai bai kiyo sai be khimari ko ke khimaro èdè gbígbé náà ma mọ́ ṣíṣì yẹn dóró kan wọn àwọn dípò èdè gbígbé náà wọn àgbẹ̀ náà mọ́jìgì da dẹwà lánàá tí ó dàn ba àkọ́ mi mo ti dà sálàdì mo ti gbà ṣe ń sálàdà náàjẹ́ ń jà ẹwọ́ kí ibo látàtí mùlàkà e mi lábí ojú di ṣòro tí a ti fa ìmọ̀wá ní ìhà kuma saturul aurati bai jilbabu na wa ɓe da sallah wani wuce shartu mi shuruti salati so wannan ma fakudu su kun wale ga ngaji hmm? agwa ani diga la tu sallu ila al-qubur e ga ji salla ye je u kabari ma wa latu tu sallu ala al-qubur e ma ji salla ta ce kabar kabaro ma ani diga la an Allah yahuda wa nasara la kul da bata yahud bin nasara ji ittaqadu qubur yin masaida kabari ani ga ji la masallaci e za ti da ma zuga ta ji da ji salla zuru ko la ko da filan ne ti giba go ce ta gona na tsaye gwanan nan wa je ba da zatul maniyanu e ban da no to ni salla gida awa ga ji salla gida ne ne wuce ba al-ardu kullu masjidu kin bata ta masallaci ilal makbara wal hamam da wa makabarta gani bi sheba ta yan ngo diga na ko hmm. so wale ga anna yaqtadil fasad idza ada idza ada li zati al maniya anu aw li shartin aw wasfin fi kuma sifu ko misali bayin da ila ne shi wa fi wa fi wa fi azun ga so ce li wa za azun bu azun is it not between al fijr da bi al fijr lo ga so mu den kina suku mu ka kune jiri ga alwe don ga mu ya ce mu fi mu ci bin ka kuna alfi jiri ga nga zan nan wa jazu wa jazu ya ko ayo ko so ene ji dan bona nga dan nale wallahu alam subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ana wa ganayi qaida na gai za batala al-aslu batala al-far'u ko ko idza saqata al-aslu saqata al-far'u ko a tabi'u ko ko atabi'u la yufradu bil hukmi ba ta kaida ne je ne dikir nga eh, revolve lo wacce ga towai le gbani Ni daga ga ka'idan nan wani to ya ah, tiya zane gada yi yawo caji kinan caji sallah nan a gaga sálà za mu ci ko? kwa ga sallah za mu ci gyaya sallah gaskiya allo ga zane gaji sallah don saubul magusubi ko al'audul magusuba ko kaza ka zaune bata sallah da shi iya waga da almu Allah ibn Azmi yi sami not mistake bane ba almu Allah na ji fo wa ji kiyo wa ji bayani gannan amma da ku don da ya manji a gannan bani a ganna ezayi ewowo mun gadi sallah bi won wuce mu ka shi yejin wa yejin so aga shanan na uje bolo zatil maniya anu ya sallah ne ga nuna unde je bajelo gwala gindo na ji alaka bi sallah ne kuyoko ka'idan iza batal al-asl batal al-faru kwa taju taju da sauransu ma wuce wọ́n jẹ́ tíyán ẹgàn nẹ́bọ́ wọn lótún wọn lótún ló ẹ̀tíyàn ìsáàlìgbá nínú ẹ̀ẹ́ ìgbàgbogbo láàwẹ̀ yìí ní lọ́jọ́ ìrìnàkó daga kesin ya ga gugula a wayo yadda ci dabo na ji a duk dubunta yi a sa rikpe tiye gugu gashi yi wani kiji wucin wala sa da yake waya ko? eh? no ɗaya eh, na shi dabo ni jabe ya sa waje to yi waya ni a ga waje yi waya ni gwale yadda ci shi addaba ni shabe a sa rusumai wuce shi nan maharamiya bu halwa bu kaza-kaza bu yege wa da sauransu ko waji sistoya wa waji kaza waji bata ke mai lusa shi man gina kaku ne dai ya na jigar da su ya zaci biyu ya zaci biyu a sule ka ce wa ba gogo wuɗe gan na ga wajen yawo nan yi ka zo bai jiyawa ne ya gan zamani na gubo kwara mu jina baban ni meyo ya na ji nga mo ya na kwaci mawi amma kakuna kuna suku zanduwa biya bici a cilawa ya bici da ya ko naija mu masu kun ranar yau ya lana can labiti da ya koyar suleja ebe kaku ne baba mai ci laga ci ya ne a benin wajen aka ɗele wuta-wuta ne ke bayan mabu wato ce mu ne ne fi i ɗele wuta-wuta ne wajen ce wato ne wato ba ne mu gani ya gaje ba da yi da jibe no kya gane aga ya ga ajin automatically daga na ga ya ga bana sun ne kiyan ya ba be mi aji kiyan wa break ani wa le ya ba be mi break a saru ro ci jiyan wa ke ba bi wa ji ka zo bi wa ji ka zo bi no ci ga ji kiyo ci ga fiya so daga na af noli aka sashi aka mutu a dubu biyu da ta ce ya ce ba bai min doji daga na ma asu wucin wa giya na suku a saru da ja labi tunun ga ji kiyo ga ya. eh no ko ga ke ko ga ke ba duniya umma da wani ku ci amma jani to su ga gin na jiye ba wani eh e ba kibo halili ne kwata ga ga ni kawo shi ba ta sandoro ma ji wa hajjiya waya cinda zando ma ke ji to yin da gin na hajjiya waya cinda wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba sa rasula a daga hakan ko ji fahimta ne ganin wallawa alam